Yeah, we are right on the station. Arrow 24. Yeah, 24. This is Dandalin Yeah, Yawa, gani ga ikilima. Jarumar fina-finan Hausa za mu tattauna mu ji me yasa ta shigo harkar fina-finan Hausa. Yanzu budurwa tsaliliya kan wannan ba ya kamata a ce tana gidan mijinta ba. Za mu ji me yasa ba ta yi aure ba ta tana ta me za ki ce wa jama'a ikilima mm, abin da zan ce wa jama'a shine su ci gaba da bibiyan abubuwanmu da kuma na arewa 24 saboda kuna matukar kokari ana son ku a duniya gaba daya <laughs> to kun ji arewa 24 ta ku ci dandalin taurari na ku ne ku biyo mu ku sha kallo